الحمد لله ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وأصلي وأسلم على القائل نعم العبد صمحا إذا اشترى وإذا باع وإذا اقتضى وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم ما الذي يجري سويا في هذا البلد معاشر الناس إن الله تبارك وتعالى واقف على كل صغير وكبير بالمرصاد وكل صغير وكبير مستطر إننا يتحتم علينا أن نطيع الأمير لكن في غير معصية الله تبارك وتعالى لنأخذ جانبا بعد آخر وجانبا بعد آخر لن تجد شيئا مستقيما سويا في هذه الدولة نعم بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرام انظروا إلى الطاقة الكهربائية التي فاها الرئيس ببنت شفتيه وزعم أنه إن لم يركزها كما ينبغي أن تكون لا ينبغي لأي إنسان أن ينتخبه لمرة أخرى ونحن في انتظار انظروا إلى الفساد والدربكة التي كانت تجري في البلاد إن موقف نيجيريا اليوم عدت على أنها في الثانية وأربعين بعد مئة من الدول الفاسدة الخربة التي كثر فيها الرشد ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش لكن لم نعرف أصلا عشعش الرشوة عشعشة الرشوة في حكومة مثل هذه الحكومة الصغير يرتشي والكبير والشيخ والعجوز كل واحد من هؤلاء يرتشي فإلى أين المنقلب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تعالوا بنا إلى السياسة العمياء التي كان الرئيس لا يحب من أي معاند ومعارض أن يتكلم ببنت شف ألم يقل هو ببنت شفتيه ألم يقل هو ببنت شفتيه إنه لا ينبغي أن نترحم عليه لأنه هو الذي استطلب الوظيفة فإن كان هو الطالب لها لابد أن نقول له بكل ما فعل وبعد ذلك ليكن ما يكن نحن على ذلك مستعدون ليكون ما يكون سواء خيرا كان أو شرا تعالوا بنا إلى وزير الصحة الذي كان قبل البارحة كان لملم المختبرين وأخبرهم بأن هناك تفاصيليات التي كان ينبغي أن يسلم له لكنه لم يجد شيئا حتى الآن على حين أن الحكومة سلمت مئة أو تسعة مليون دولار رشوة إلى مركز رئيسي في أمريكا حتى يتكلم مع دونالد ترامب ليعلموا بأنهم ما كانوا يقتلون المسيحيين هدرا فأي حكومة هاد وإلى أين المتجه بلاء بعد بلاء ليس هناك هدوء وتعالوا بنا إلى الأمن أين الأمن في البلد اسألوا التاريخ وتصفحوا ما كان يجري في البلاد في دمشق ولاية أو محافظة برنو في يوم الاثنين كان هناك هؤلاء الإرهابيون اغتصبوا من التجار ما يربو على أربعمائة بقرة وتولوا ظافرين وتولوا مدبرين حتى إنه كان قد بلغني أنهم يدخلون على امرأة مسلمة وأخرى ذمية فينتجعون حجلها وقلبها وقلاقلها فما تمتنع منهم إلا بالاسترجاع والاسترعاب ثم ينصرفون وفري لا ينال رجلا منهم كلم ولا يراق له دم لله أبوكم لو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به عندي ملومة بل كان به عندي زجيرة تعالوا بنا إلى بايلس في يوم الاثنين هناك قنبلة التي انفجرت حول سكرتي الحكومة لكن ليس هناك من كان قتل سلم الله تبارك وتعالى نفس الحكامة كان في بنوه كان هناك هؤلاء الإرهابيون خرجوا أكثر من مئة شخص وأخذوا من قدر له الأخذ وقتلوا من كتب له الأجر فتولوا هكذا ظافرين ناصرين ليس هناك مقاومة من تلقاء الحكومة نفس الحكاية كان في ترابة يوم الاثنين نفس الحكاية هكذا في كل محافظة صباح مساء لتجدن بأن شخصا أو شخصين أو أكثر قد قتلوا وتولوا مدبرين وليس هناك مقاومة من رجال الأمن إذا يا رجال الأمن أنا أدعوكم بصوت جهوري لابد أن تفعلوا ما ينبغي لكم فعلته حتى تستقيم الدولة ويكون الأمر كما ينبغي أن يكون وإلا أنتم تقدمون الدولة تجاه الحرب الأهلية ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن يكون مثل هذا معاشر الناس لابد أن نستعين بالله تبارك وتعالى إننا أصبحنا كما ذكرت لكم في في الخطب في أمر مريج ولا يسلمنا ولا ينقذنا من هذا الأمور إلا الواحد القهار لكن بشرى لكم ثم بشرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على كل رئيس ولي أمر امرأة ثم شق عليهم فلقد دعا عليه بالشقاء وكل من ولي من أمر هذه الأمة فرفق بهم فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ذلك بالرفق لأن الله تبارك وتعالى رفيق ويحب الرفق في كل شيء وإن الله تبارك وتعالى كتب الرفق ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا يكون الرفق في شيء أو ولا ينزع من شيء إلا شانه بئس الشراب وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر قوم تناهت إليهم كل مخزية وكل فاحشة سبت بها مضر الآكلون خبيث الزاد وحدهم والسائلون بظهر الغيب ما الخبر وأقسم الدهر أبدا لا يحالفهم حتى يحالف بطن الراحة الشعر البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خدمة مؤيو عشرين دبيار دواتا شعبان ألف دقريه أولى أربعين دبقوي wata sai daidai da goma sha uku ga watan Fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na jami'o abu obai da tabnil jarrah wanda ke kan titin bypass namdi Zikwe da ke cikin ƙaramar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya me ke tafiya daidai a wannan ƙasa ya ku uwa masu albarka Don mutumin da ya tuna fa bara bai fa ji daɗin bana ba, mutumin kuma da ya tuna jiya bai fa ji daɗin yau ba, babu ta yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutane da idanunsu ku ce sai su zame makafi, ba zai yiwu ya yi su masu ƙafafu ku ce sai su zame guragu ba, ba zai tsaga musu baki sannan ku ce su kasance ainihin bebaye ba. ba kuma zai tsaga musu kunne da za su ji magana sannan ku ce su zame kurame ba wannan wani abu ne wanda ba zai yiwu ba idan kuna bibiye da abubuwa da suke faruwa kai ne ka fito ka nemi wannan matsayi sannan ka ɗaura mu a kan wasiya guda biyu wasiya ta farko ka ce kar mu ji tausayinka saboda kai ne ka nemi wannan matsayi don haka ba mu tausayinka kuma ba mu yi maka fatan alheri abu na biyu ka zo ka gaya mana cewa wutan lantarki a kamunka na farko idan ainihin baka ba da wutan lantarki ba yadda ya dace ka bayar bai kamata wani ɗan ƙasa ya sake zaɓen ka ba mu kuma mabiya ne muna bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi umarni da mu biyayya ga shugaba kuma mun tsaya akan wannan magana kuma muna kanta insha Allah ba za mu sauya ba tun da kai shugaba ne ka gaya mana yadda kake so a yi kuma abin nan bai samu ba to muna tsaye a kai insha Allahu zaben mu ba za ka samu ba tunda da ka ne haka sannan kuma tausayin mu ba za ka samu ba yanzu ka zo maganan wutar lantarki ni a unguwar da nake kwana uku babu wuta 1896 aka fara kawo wutar lantarki a wannan ƙasa shekara 130 amma har yanzu maganar da ake yi wutar nan ba ta samu ba DRC sun fitar da bayani akan cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu population yawan jama'a amma wanda suke fama da rashin wutar lantarki. Ka duba neighboring countries misali irin su Ghana, irin su Kotono wannan da muke ba wuta su Nijar, za ka je ka samu stable electricity mu muke ba su, amma mu abin ya gagana saboda corruption da ke faruwa a nan. Sannan ka duba ka ga daga 2023 a lokacin da gwamnatin nan ta kama national grid a 2023 ya faɗi sau goma sha biyu a 2024 wato turakun da suke ba da wutar lantarki a 24 ya faɗi sau tara yanzu halin da ake ciki an ce zai faɗi masana ma ya ma faɗin yanzu a 2026 an ce kuma mu yi expecting more and more zai ci gaba da faɗi saboda babu gas da za a yi maintaining nasa ina tarin kuɗin da aka fitar da sunan za a wadata mutane da wutar lantarki ya ku yan uwa masu albarka ina mana bishara akan cewa Transparency International TI sun fitar da wani ba'asi kwana biyar da ya wuce akan cewa Najeriya ta samu ta goma shi yanzu mu ne lamba na ɗari da arba'in da biyu a wurin kama karya da cin hanci da gurguzu. Ma'ana da muna na ɗari da arba'in yanzu mun sake komawa baya saboda ba a taɓa samun lokacin da cin hanci ya haihu ya yi ƙyanƙyasa ya yi ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunna da ‘yanhenhen ba irin wannan gwamnati ba taɓa samu ba duk abin da ka sani gaba ɗaya babu ainihin judiciary babu ainihin legislative executive kawai suka rage duk sun zama yanshin shata yadda ake ronin ƙasa yadda kasan wani personal property haka ake ronin ƙasa kuma haka ba zai yiwu ba dole ne tunda mu muka yi zaben nan mu muka ce a yi babu yadda za a yi mu bakin mu mai shiru a wannan mimbarin babu turnuku da ba a yi ba a wannan lokaci da kuma yanzu an yi ba daidai ba you will never accept me in ja baki na in shiru zan faɗa let Nigeria so myself dole mu faɗa mu 'yan ƙasa ne ba daga kamar muke ba ba daga caji muke ba sannan ka zo ka duba ka ga wace irin nau'i ce na siyasa mutane suke gudanarwa a yau duk mutumin da ya zama wani malami ne kai alƙali ne kai shugaba ne kai sarki ne kai sai an zage ka ko kana so ko baka so in baka so kar ka hau matsayin da ba za a zage ka ba amma dole sai an zage ka yanzu ka duba ka ga ƙasashen Afirka irin abubuwan da ke faruwa misali na siyasa baka siyasa wannan shi ke jefa ƙasashen Afirka misali cikin fitintinu da yaƙin Basar. yanzu ɗauki kamaru misali mutumin da ake so isa ciro mabakari misali abubuwan da bayani ya nuna kusan shi ya ci zaɓe amma paul biya ya tsaya ko da ƙasa za ta jirkita ainihin ba zai ba da ainihin mulki ba har sai da wannan mutum sai da ya gudun hijira gambia saboda shi yana ainihin ɓangaren opposition wace irin siyasa ce wannan ka ce kana kan mulki kamar wani gado ka ce ba wanda ya yi magana ba zai yiwu ba dole mutane su yi magana sannan ka duba ka ga son zuciya irin na shugaban ƙasan kamaru dukka cabinet ɗinsa matashi daga ciki shine ɗan shekara tamanin da biyu kowa tsoho ne kan ya daskare baki ya karkace jiki ya tuntsira a irin wannan shekarun nan wani je faɗi kwanaki to tunda ba za ka iya ba ba a ka haƙura mana ka ka zo misali nan Benin Republic Kwatano haka shi ma ainihin abin nan boko romaric boko wani wanda yake dan dan abin nan dan tawaye ne misali ba zan ce dan tawaye ba dan hamayya ana ta neman shi kaman kuɗi yanzu ya yi gudun hijira da ba a same shi ba aka je aka kama matarsa aka garkame aka wulakanta ta aka tozarta wace irin siyasa ce wannan irin haka yake faruwa a Uganda Uganda ya zama wani wani personal property na Yoweri Museveni shi shugaban kasa matarsa ainihin ministan ilimi ɗansa shine shugaban 'yan sanda abin da na sojoji sannan kuma ɗiyarsa ita ce finance minister na ƙasa ɗan tawayen Bobby Wine yanzu yana gudun hijira da shi ma aka neme shi ba a gan shi ba zan kira shi yaro matashi an haife shi 1982 Bobby Wine amma yana gudun hijira aka kama matarsa aka tozarta aka wulakanta saboda yana challenging Yoweri Musa Beni wanda yake ya is over 40 years yana mulkin ƙasa. wace irin siyasa ce wannan kace mutane Allah ya yi su da baki wai ba za su yi magana ba Ƙasar nan ta mu ce with over 500 tribes kuma kace bai kana tunanin a sa maka ido kai abin da kai ka dama ba zai yiwu ba the abin da yake faruwa in ka tafi ainihin eh, ainihin Uganda ka cire wurin ka tafi Kamaru irin waɗannan abubuwa na kama karya Ivory Coast Alasan Kwatara ka duba kama karya irin na siyasa akwai wani ɗan majalisa garzama daga Mali ya fito ce alasan kwatara makiyin mali ne ya tafi ainihin Cote d'Ivoire ziyara aka kama shi aka garkame aka ce an yi na shi to three years in prison jiya nake ji wai alasan kwatara din wai ya masa afuwa kawai saboda ya yi din ɗinsa to kana so kar a kalubalance ka mai sa kalmar shugaban kasa kowa ya shiru ya bika sannan saboda hamayya wai ka duba kaga a lokacin da ya fito ya Clarin. cewa yana son ya tsaya takara karo na hudu sai aka zo aka ce to abin da zai faru shine duk wani ɗan hamayya ba zai tsaya takara ba kuma an haramta mishi yin zabe a Cote d'Ivoire kuma abin da zai faru kenan aka yi kama karya sake koma Cote first time wata irin siyasa ce wannan so dole ne jama'a mu tsaya mu sani cewa ƙasa in dai ka fito ka ce kana so to dole ka toshe kunnanka babu yadda za a yi tunda ba to ma kai kake jagoranta ba ba kuma ainihin aladu kake shugabanta ba dole in ka yi daidai mutane su ce ka yi daidai in baka yi daidai ba mutane su ce baka yi daidai ba yanzu maganan tsaro wace maganan tsaro ranar litinin a maiduguri ta masak yan kasuwa sun fito za su tafi ainihin cikin maiduguri mutanen nan suka fito sai da suka tattara abin da zai baka mamaki mota ta farko aka tsaye da ita ta zo ta biyu aka tsaya sai da suka tattara motoci guda hudu hankali a kwance babu wani intervention daga wurin security suka tattara shanu sama da ɗari biyu sannan suka suka ranta a nakari babu wani intervention to ya zaka gaya mu akwai tsaro sannan dissenting ran litinin din nan ka tafi benue haka mutanen suka fito india hundred. wanda ke reporting yake cewa sun zo sun fi mashin ɗari suka kashe 'yan sanda inspectors guda biyu da fararen hula sannan suka kama wanda za su kama suka shiga da shi cikin daji ina maganar tsaro dissenting a taraba that very monday abin da ya faru kenan sun zo sun takkata mutane na rashin imani kisa na gilla haka ya zo ya faru a wurare daban-daban daban bayansa bom ya tashi a sakatariyar na gwamnati ranar laraba sha ɗaya ga watan nan shekaran jiya ina maganar tsaro ina maganar jami'a sannan ka ce mana wai ainihin ba ka iya bacci wai saboda abin da ke faruwa a cikin ƙasa bayan sai ka rankaya na yi bayani watan da ya wuce na janairu kwanansa dududu guda takwas a wannan kasa, amma yana waje to ta ina ne zaka gaya mana cewa wai wai ka damu da abin da ke faru a cikin kasa? ƴan uwa masu albarka babu wani abu da yake tafiya daidai minista na lafiya ya fito ya yi magana cewa a cikin budget da aka ba su na 2025 za a ba su naira biliyan 218 babu abin da suka iya samu sai naira miliyan 36 kar ku manta a lokacin fa da gwamnatin tarayya ta cire naira miliyan tara ta ba wasu mutane wasu abin nan consultant ne a amerika saboda a wanke Najeriya a tsaftace su kusan close to 12 billion aka ba su akan cewa su je su gamsar da ainihin Donald Trump akan cewa babu fishin Jonathan a Najeriya 9 million dollars aka ba su amma ga halin da yake faruwa sannan in ka zo maganan national project na federal government abubuwan da suke faruwa kare ba ma zai ci ba akwai project kusan dubu biyu da ɗari bakwai da sittin waɗanda aka iya gamawa a cikin waɗannan dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ɗari shida da sittin suna tafiya hawainiya kamar irin wannan titinmu na bypass ɗin nan Allah kaɗai ya san adadin mutanen da suka rasa rayuwa akan wannan titin saboda gurɓacewarsa. Businesses sun yi liquidating gaba daya ba su existing duk abin da ka sani na business a wannan titi ya mutu shida da sittin na ainihin national project suna nan suna tafiyan hawainiya sannan guda ɗari ɗaya an ba da kuɗin nowhere to be found guda 99 sun ma yi batan dabo wanda an sauya musu muhalli misali za a zo a ɗauko project ɗin sai ko a siyar ko a canza ko a kai kamar yadda na bayani a nan rigata ainihin kuɗi da aka bayar na zaizayen ƙasa da kuma rushewa wanda na ce ‘yan rigata su tashi su yunkura su nema tsakanin tsohon ɗan majalisa da wanda ke kai a yanzu haka fa ƙasar take faruwa haka take tafiya sannan mu nan muna cikin ƙasar nan muna rayuwa a wannan ƙasar nan ba bakin haure ba ne, sannan ka ce mana wai komai na tafiya daidai ya ku yan uwa masu albarka lallai mu sani cewa yadda na faɗa mu jajirce mu tsaya mu nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala amma duk gangamin da ka gani wanda ba Allah ba ne ya haɗa shi yakan watse hakan nan ya ɗaiɗaice yadda ka san gari kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duk mutumin da ya kuntata mana Allah ya kuntata masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da babu alkhairi a rayuwarsa ga musulunci da wannan ƙasa Allah karka kai shi baɗi Allah muke roƙo ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi a'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum